ya sa dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya sa mu cikin bayin da za a gafartawa a cikin wannan wata mai daraja mai falala Allah ya ba mu ikon muwafaka wajen maganganunmu su dace da ayyukanmu Allah ya sa mu a cikin bayin da Allah subhanahu wata'ala yake karban addu'o'insu a cikin wannan wata na Ramadana kada mu manta da cewa watan ramadana wata ne na ciyarwa fi sabilillah talakawa da dama suna cikin hali na jarrabawa a kullum ba za mu san irin adadin jama'ar da ke zuwa masallacin nan a idar da sallah ko su tare ni ko su tare wasu daga cikin ɗalibai ba wanda mafiya yawa za ka samu kashi 97 cikin ɗari matsalar su abincin su hur da buɗe baki ne ko kuma magani da suke bukata na rashin lafiya in ma su kansu in ma iyalansu ko wanda ya zo yake rantsuwa da Allah ya ce ya yi azumin bai yi suhur ba iyalansa ba su yi suhur ba buɗe baki da ya wuce ba su da abin da za su ci ruwa suka sha washe gari suka wuce da yin wani azumi dan adam bai san wahalan talauci ba in ba yana ciki ba kuma ita talaucin ko ka taba yin talauci in ya wuce yanzu baka ciki to baka gane zafin nata a muna da adadin jama'a da za su iya ciyar da dukkan musulman jihar bauchi a cikin watan ramadana a cikin dukiyarsu baka ɗauki kashi ɗaya cikin ɗari ba za su ɗauki abin da bai wuce 0.1% ba a dukiyarsu su ciyar da duk musulman da ke jihar bauchi a cikin watan ramadana mutum da zai iya wannan a lokaci ne da ya dace ga duk waɗanda Allah ya musu rufin asiri na dukiya ya ba su wadata ko kuma abinci fiye da abin da suke bukata na wannan wata su yi iya kokari mu ga mun taimaka wa 'yan uwa musulmai da wanda ba su da wannan halin ba dole ne sai mai arziki ba taimako wa 'yan uwa musulmai wajibi ne akan kowa da kowa mai iya yiwa albashinka bai wuce dubu arba'in ba idan bukatan ka dubu talatin ne na dole sauran sai ka taimaka gajiyayyu ka taimaka wa musulmai ka taimaka wa sabbin musulunta ka taimaka wa marayu duka waɗannan suna cikin bukata wa na ma za yunfiquna Kulil afuwa. abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace al afwa shine abin da ya karu akan bukatar da kake da shi na dole ba cewa aka yi akan burinka ba akan bukatar ka na dole so dole zama mun zama jama'a masu juriya da kokari wajen taimaka waɗanda ba su da shi musamman ba da abinci wa mai azumi mu duba hadisin imamu abu dauda rahimahullah da sheikh muhammad nasir al-albani rahmatullahi alaihi ya inganta man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sa'im ghayra annahu la yunqasu min ajri sa'imi shay'a duk wanda ya ciyar da mai azumi Allah yana bashi kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da an rage ladan mai azumin da komai ba don haka idan ka ba wani abinci fi ya yi buɗe baki da shi ya ƙoshi dalilin wannan abincin azumin da Allah zai baka ladan nasa ba za a rage masa lada ba karatun qur'ani dai zaka samu cikakken lada ba za a rage masa ba abin da ya na azkar za a baka lada ba za a rage masa ba zuwa sallah da ya na jam'i za a baka cikakken ladan aikinsa shi ba za a rage masa ba dukkan ayyuka da ya a wannan wuni din za ka samu ladan aikin da ya yi ba tare da an rage masa lada kwade a cikin ayyukansa ba wani gara ba sa muke bukata da ya wuce wannan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu a cikin hadisin bukhari yace kana rasulullah ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi ramadana hina yalqahu jibril fayudarisuhu alquran fala rasulullah ajwadu bil khairi min ar mursala abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yadda ya yace annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya fi kowa kyauta a duniya kuma yakan kai kololuwa na kyautansa ne a watan ramadana a daidai lokacin da mala'ika jibril alaihi salatu wassalam yakan zo gare shi sukan karanta ƙur'ani tare ya ce a wannan lokacin kyauta da yake yi sadaka da yake yi taimako da yake yi ya fi iskar da kake shaka ya fi oxygen da ɗan adam yake iya sheka wannan tashbihi ne wato iska mai kake gani take yawo kyautarsa ta fi haka matukar akwai abin bayarwa wannan shine irin ɗabi'un da ya dace mu yi koyi da su Allah ya ba mu ikon koyi da wannan Allah ya ba mu ikon ciyarwa da abin da Allah ya ba mu don neman yaddarsa Allah ya ba mu ikon taimaka duk wanda ke cikin halin bukata Allah ya sa mu wanye lafiya da ikon Allah yau za mu tashi akan darasi na bakwai darasi na takwas jazakumullahu khaira a wannan wata na ramadana shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin hudu hudu insha Allah ta'ala muna cikin sura ta hudu daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama wato suratun nisa'i jiya da ikon Allah mun yi magana akan ayoyin da ke bayani akan yan wuta waɗanda Allah yake cewa zai kai su wuta Allah ya kare mu daga wuta yau da ikon Allah za mu tashi akan ayoyin da ke bayani ko ayar da ke bayani akan yan aljanna daidai kan aya ta hamsin da bakwai Allah ya ba mu ikon dacewa da aljanna dama wannan shine yanayin qur'ani bushara da gargadi bushara ga wanda ya bi Allah aljanna gargadi ga wanda ya saba wa Allah zai je wuta wa ma nursalul mursalina illa mubashirina wa munzirina faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yazanun ko kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina Allah ya sa mu cikin jama'ar da za a yi wa bushara na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Walladina Amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka masu nagarta Allah ya samu a cikinsu sanudkhiluhum za mu shigar da su jannatin lambunan aljanna gidajen aljanna tajiri min tahtihal hal anhar wanda koramai ke gudana karkashin aljanna din khalidina fiha abada za su dawwama a cikin ta dindindin lahum suna da shi fiha a cikin aljanna din azwajun abokanan zama matan aure mutahharat waɗanda suke masu tsarki azwajun mutahharatun mata masu tsarki waɗanda kenan mutahhara aka tsarkake su wa nudkhiluhum za mu shigar da su zillan wata inuwa ta aljanna zalila wacce take dawwamammiya da take mai kauri Allah ya samu a cikin su na amanu jama'ar da suka yi imani wa amilu da suka yi ayyuka masu nagarta yan uwana musulmai dukkan rayuwar duniya riba ta shine imani da aiki na kwarai matukar mun yi imani da Allah muka yi ayyuka na kwarai to mun ci ribar rayuwa a aƙida ta ahlus sunna babu dama mutum ya yi imani babu aiki dole imani iya tafiya da aiki ne wannan ya sa sheikh ne, rahmatullahi alai ko cikin littafin risala ya ce wala yakmalu qaulul iman illa bil amal wala qaul wala amal illa bin niyya wala qaul wala amal wala niyya illa bi muwafakati sunna mutum ya ce ya yi imani bai wadatarwa dole sai an samu aiki a cikin imanin da imani da aiki ba sa wadatarwa sai an yi da niyya ya zama aikin don Allah aka yi da imani da aiki da niyya ba sa wadatarwa sai sun dace da karantarwar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam dole wannan shine sharaɗin tsira imani aiki na kwarai yin niyya wato aikin don Allah ikhlasi da kuma koyi da sunna idan Allah ya taimake ka yi imani da Allah ka yi ayyuka na kwarai a cikin wannan imani da aiki na kwarai aka samu niyya niyya shine yi da ikhlasi don Allah a kuma wajen aikata aikin ka yi koyi da karantarwan annabin da Allah ya turo maka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka ci riba a rayuwarka masu irin wannan sifa ko da ba su da kuɗi Allah yana ba su kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwar duniya ko da ba su da lafiya za ka ga cin nutsuwa da kwanciyar hankali da imani da Allah da rayuwa mai daɗi ko da suna gidan haya sai ka ɗauka sun fi kowa wadata a garin saboda suna cikin rayuwa mai daɗi shi yasa Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wanda ya aikata aiki aiki da yake salihi wato mai nagarta mai kyawu yana mumini ko tana mumina kaga maganan imani ya shigo ga aikin kwarai wa huwa mu'minun alhali yana mumini za mu rayar da shi hayatan tayyiba rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi a duniya falanuhiyannahu halatan tayyiba a lahira wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun za mu saka musu aikin su da mafi kyawun sakamako shine aljanna don haka imani da aiki na kware shi yake kawo rayuwa mai daɗi akwai jama'ar da ba su san kuɗi nawa suka mallaka a duniya ba amma saboda rashin rayuwa mai daɗi ba sa iya bacci in ma ba sa iya bacci saboda tsabar lissafin kuɗin in ma ba sa iya bacci saboda me saboda yadda ƙasar ta shiga cikin halin kakanika yi tunani yake tun da ya tara duniya baya sha'awar mutuwa kuma dole sai ya mutu zaka idan kyankyaso ya motsa a gidan ji yake kamar ransa aka zo nema bayi da kwanciyar hankali ga kudin amma bai san me zai yi da shi ba so haka rayuwa mai daɗi jama'a ba a kudi ake samun ta kadai ba rayuwa mai daɗi ba a mulki kadai ake samu ba wasu masu mulkin damuwar da suke ciki wallahi al'azim ba ka da kashi dai cikin ɗarinta zai kwanta baya iya bacci wani hotonsa in ka gani a tv duk ta'addancin da ya sai ka ji kana jin tausayin saboda lalacewan ta yi yawa me dalili saboda ba a mulki kada yake samun rayuwa mai daɗi ba rayuwa mai daɗi sirrinta shine a cikin imani da aiki na ƙwarai alhassan ibnu abil hassan albasari rahmatullahi alai ya ce masu mulki da masu kuɗi da ba su san me suka mallaka na kuɗi ba inda sun san rayuwa mai daɗi da muke ciki dalilin imaninmu da allah da biyayya da muke gare shi da sun yi hasada da mu fiye da kowa a cikin rayuwarsu saboda duk abin da suke nema sun bata hanya hanyar samun sai yana cikin imani da aiki na kwarai ne in dai rayuwa kake so mai daɗi to ka yi imani da Allah duk abin da aka ce aiki ne mai nagarta aikata shi baka da wasa wajen sallah ba ka da wasa wajen yin ta a jam'i ba ka da wasa wajen yin azumi ba ka da wasa wajen karatun qur'ani ba ka da wasa wajen ciyarwa fi sabilillahi ba ka da wasa wajen aikin haji ba ka da wasa na wajen duk aikata ayyuka masu nagarta sadar da zumunci jin tafsirin qur'ani karanta qur'ani din zuwa gaida marasa lafiya kai gawa makabarta kana kokarin biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma yi imani da ayyukan da kake sakamakon auren Allah kake nema babu rayuwar da ta kai wannan daɗi gaba ɗaya duk wata rayuwa da dan adam yake nema bayan wannan rayuwa ce ta imani da aiki na kwari wa man ya'mal min salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata duk waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka na kwarai Allah ya ce waɗannan su suke shiga cikin aljanna tun da an bamu labarin yan wuta wannan ayar sai ta gangaro tana bamu labarin yan aljanna wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala da kadaituwarsa shi ya halicci komai da komai da sunayensa da siffofinsa kuma shi kadai ake bautawa ba a matarayya da kowa shi kadai ne wa da hula sharikala sannan kuma wa amilu da suka yi ayyuka na nagarta sallah zakka azumi karatun qur'ani kyautata wa iyaye kyautata wa iyalai adalci tsakanin jama'ar da ke karkashin ka rikon amada a duk lokacin da aka baka taimaka waɗanda suke cikin halin bukata wanzar da sarakatun jariya gina masallatai gina makarantu raba qur'anai a karanta gina gidaje don a rika ajiye marayu suna rayuwa a cikin su da irin waɗannan ayyuka Allah ya ce masu wannan ayyuka mako masu aljanna idan ka duba irin garabasan da Allah yake bawa masu takawa da bayyana Qur'ani kusan kwatankwacin wannan Allah yake bawa masu imani da ayyuka na kwarai yace za mu shigar da su jannatin cikin aljanna daraja daraja wato lambunan aljanna daraja daraja masu imani da aiki na kwarai Qur'ani ya bayyana mana dukkan wata gara basa da dan adam yake neman Allah subhanahu wata'ala yana ba su haran ma babu laifi kaɗan samo mana wasu ayoyin da ke bayanin falala da Allah yake wa masu imani da aiki na kware ko da kaɗan a Qur'ani da irin siffata su da ya da daraja daga ciki dan ka duba karshen suratul kafi Allah ya bayyana aljannar da yake ba su ita ce kololuwar aljanna a daraja wato jannatul firdausi mm. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين خالدين فيها لا يبغون عنها idan ka matsa gaba suratu maryam Allah bayyana masu imani da aiki na kwarai bayan ya ce mako masu aljanna ce ta firdausi ya ce tun a duniya Allah yana sa mutanen kwarai suna son su masu imani da aiki na kwarai suna da farin jini sai ga daga kagan su kana jin daɗi kai kanka ranka na jin daɗi saboda mai dalili saboda imanin su da aiki na kwarai ka duba mutane nawa ne a duniya daga an ce ma ga Sheikh Shuraim hafizahullah sai ka ji kana kaunarsa daga an ce maka ga Sheikh Suddais hafizahullah sai ka ji kana kaunarsa in an ce ga Dr. Zakir Naik sai ka ji kana kaunarsa waɗanda suka yi imani da aiki na kware Allah ya ce yana sanya kauna a cikin yana sanya kaunarsu a zukatan bayinsa na kware الذين آمنوا وعملوا الصالحات innal ladina amanu wa amilu salihati wanda suka yi imani da aiki na kwarai da sannu Allah zai sanya wudda kaunarsu a cikin zukatan bayi na kwarai za a ga bayi na kwarai suna ƙaunarsu suna son su suna musu fatan alkhairi suna taimakon su suna sauraron su kuma suna ƙoƙarin yi musu addu'a ta alkhairi sayaj'alu lahumur rahmanu wudda ko da wani yaƙi su don hassada ka samu bayan Allah na kware suna kauna su dan mai dan imani da aiki na kware Allah ya samu a cikin waɗanda suka yi imani da aiki na kware Qur'ani ya ƙara bayyana mana Allah ya ce gobe kiyama yana shigar da su cikin salihan bayi salihan bayi da aka kira salihai babu anbiya iya nufin a cikin annabawa gobe kiyama dalilin imani da aiki na kwarai sai kaga gidanka kana makwabci da annabi Ibrahim alaihi salam dalilin mai saboda imani da aiki na kwarai والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنة سندخلهم في الصالحين سندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلنهم في الصالحين الله يتي wanda suka yi imani da aiki na kwarai da sannu za mu shigar da su cikin salihai suwa kenan su ne annaba da manzanni saboda duk inda aka kira as-salihuna ba kira sunan annaba a wurin ba iya nufin annabawa ne kamar yadda Allah ya ce wa mayyar gabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihina ay lamina al iwal wal mursalina in a cikin ayar aka kira salihai aka kira annabawa to a nan salihai ya zama bayi na kwarai annabawa ko manzanni kuma ya zama a matsayin annabawa manzanni da muka sani wa may yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina kaga sun zama tunda an kira su was-siddiqina wash-shuhada was-salihina don haka anan salihai ba su ne annabawa ba to tunda a waccar ayan ba a kira annabawa ba dalilin imani da aiki na kwarai kai ba annabi ba manzo ba sai ka tashi a filin kiyama a cikin aljanna ga gidan annabi ga gidanka ba in ji mutum ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala masu imani da aiki na kware Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin gara basar da zai musu suna da lada da baya yankewa a ramma a cikin ayoyi da yawa Allah maimaita إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الله يتي wanda suka yi imani da aiki na kware suna da lada a kyama da baya yankewa wato duk mai imani da aiki na kware ko ya bar duniya za a ga ayyukansa na kware Allah mai da su sadakatun jariya ayyukan ma da ya bari ko da ba sadakatun jariya ba ne ayyukansa na kware Allah subhanahu wataala yana ci gaba da wanzar da ba shi lada malaman qur'ani suka ce dalilin imaninka idan kana azumin litinin da alhamis sai ka rasu ka bar duniya sai Allah ya ci gaba da baka ladan azumin litinin da alhamis a duk kwanakin da suka zo waɗannan din ya ishe ka hujja annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ke cewa wanda gashi a cikin hadisin muslim ke ke cewa man marida aw safara kutiba lahu ma kana ya amalu sahihan muqiman wanda yayi tafiya ko yayi rashin lafiya dalilin wannan sai ya ajiye azumi misali annabi ya ce Allah yana bashi kwatankwacin ladan aikin da yake a cikin halin lafiya ko kuma a lokacin da yake zaune a gida bai tafiyan ba idan ana bawa matafiyi ladan azumin litinin alhamis da ya ajiye ashe bawan Allah da rayuwarsa ta yanke a duniya ya fi cancanta a taimaka masa da wannan su da haka masu imani da aiki na kware ko sun bar duniya Allah yakan tarfa wa garin su nono sukan samu muwafaka da cewa ladan su baya yankewa lahum ajrun ghairu mamnun ghairu maqtu kenan ladan su gaba ɗaya ba a taba yanke shi Allah ya bayyana masu imani da aiki na kwarai sakamakon da yake basu shine sakamako mai girma da Allah ya kira alfaus alkabir innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha sai ce me zalikal fawzul kabir wanda suka yi imani da aiki na kwarai suna da aljanna suna da lambuna na aljanna na ni'ima da za su dawwama a ciki Allah ya ce wannan shine rabo wanda yake mai girma rabon da Allah ya ce yana da girma akwai dan adam da ya isa ya karin girman wannan rabo din babu dan adam da ya isa a ma Allah ya kara bayyana mana cewa masu imani da aiki na kwarai su ne mafi alkhairin halitta a wurin Allah subhanahu wataala duba suratul bayyina إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وند سكي إيماني سكي أيكي نقري الله يتي أولئك هم خير البرية سوني ما في الخير هلتا أورن الله سبحانه وتعالى أشي إيماني دا أيكي ببريبة أرايوه jama'a aƙida ce ta murji'a mutum ya yi imani baya aiki amma matukar kana so ka zama musulmi na gaskiya a siffata ka da cewa kai mai riko da sunna ne to dole a cikin imanin ka sai an samu aiki na kware duk abin da kai imani da shi akwai bukatan aiki sai kai aiki dole mu yi aiki da ilimi dole mu yi aiki da gaban jikinmu dole mu yi aiki da dukiyarmu dole mu yi aiki da lokacinmu dole mu yi aiki da karfinmu don addinin Allah ya ci gaba wannan shine alamar cewa muna da imani na gaskiya amma duk wanda ya ce ya yi imani da Allah dukiyarsa ta sane addinin Allah bai da rabo a ciki lokacinsa nasa ne addinin Allah bai da rabo a ciki karfinsa nasa nasa ne addinin Allah bai da rabo a ciki kujerarsa tasa tasa ne addini bai da rabo a ciki to wannan ko ya ce mana a takawa hakuna sai mu ce wannan takawar ta karya ce saboda takawar gaskiya ana fitowa ayi wa addinin Allah hidima da ita Allah ya taimake mu ya ba mu ikon yi addinin sa hidima don haka innal ladina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka masu nagarta sanudkhiluhum za mu shigar da su jannatin kalmar jannatin shine kwaya daya shine aljanna ko kuma lambu a waddu ahadukum an takuna lahu jannatun kaga wannan shine me shine lambu innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi wannan shine aljanna akwai wata alaka mai karfi tsakanin lambu da aljanna duk inda aka samu aljanna ba a bayanin aljanna babu lambu a cikinsa saboda me dalili lambu wani abu ne da yake na daraja da isa wani abu ne na jin daɗi 'ya'yan itatuwa da kake ci ababe ne na jin daɗi na more rayuwa don haka sai ka ga kalmar lambu ɗin da ita ake kiran aljanna kalmar aljanna da ita ake kiran lambu ɗin to shi yasa duk inda ni'ima ta kai ni'ima ko gini aka yi in ana so a kawata a sa ni'ima ana mai a cikinsa ana sanya shuke-shuke kala-kala a cikinsa duk wurin da aka ce akwai shuka akwai launi kore to yana jan hankali yana kwantar da hankali yana ƙara ƙarfin ido kuma yana sa ran ɗan adam ya ji daɗi duk inda ka kalli yabanya ta yi kyau sai ka ji wani daɗi a ranka sai ka ga idonka yana ƙara kaifi da basira sai ka riga jin farin ciki a zuciyarka shi yasa duk inda ake bayyana ni ma ake kiran wannan shi yasa da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a hadisin muslim ya tashi bayyana mana yaudaran duniya sai ya ce inna duniya hulwatun khadira duniyan nan mai ɗanɗano ne kamar zuma kuma koriya ce launinta saboda duk koren abu iya da jan hankali shi yasa lambu kana shiga sai ka ga kore ne bangare ta kowane bangare idan ka kore yake gani shi yasa ni'ima ce a ce gida akwai lambu ni'ima ce a ce waje ne na hutawa akwai lambu a cikinsa akwai 'ya'yan itatuwa masu daɗi a cikinsa ni'ima ne shi yasa Allah ya kira a cikin aljanna akwai lambuna kala-kala kwanan nan a ƙasar dubai akwai wani lambu da suka yi wanda duk duniya babu irinsa yana da faces guda biyu akwai first face akwai second one a ɓangarensa na farko an kammala yanzu na biyu ake yi sunan lambun shine dubai miracle garden wato kamar ka ce lambun al'ajabi a dubai ko kuma lambun al'ajabi na dubai wannan shine sunansa a cikin lambun an shuka bishiya kala daban-daban nau'i daban-daban wuri daban-daban akwai bishiya sama da guda miliyan 45 a cikinsa a duk shine the biggest and the most prestigious garden in the world yanzu a yanzu kwana na kammala shi dukiyar kasar musiri Allah ya kare ta don daman an rasa wajen kashe ta to haka za a ta ɗiba ana zuwa ana hutawa lambun nan yadda aka yi shi tsarin da aka yi shi akwai wajen parking na vip akwai na public a cikinsa idan ka shigo akwai korama na ruwa da aka yi kala-kala a cikin lambun wurare ne kawai daban-daban ko ina kake so ka shiga akwai dabbobi kala-kala da idan ka zai gani ya ji daɗi a cikinsa akwai restaurant wajen da zaka je ka zauna ka ci abinci irin wanda kake so za a dafa maka a cikin wannan wurin akwai first aid room a wurin idan kana da damuwa ko ka ji cewa za ka je a duba lafiyarka akwai wurin da ake yi na exercise in kana so ka je ka motsa jini akwai wurare kala-kala da ake motsa jini a cikin lambun akwai wajen hawa dabbobi kala-kala in kana so ka hau doki akwai wajen dora ka akan doki idan kana son hawa raƙumi akwai wajen dora ka akan raƙumi a cikin wannan lambu din za ka yi tafiya a cikinsa department department ne kala kala in ka gama da nan a kai ka wancan department in ka gama da wancan a kai ka wancan idan kana bukatan guidance ma ka bata a ciki akwai irin jama'ar da ke yawo a ciki za su nuna maka hanyar da za ka bi ka fita idan kana so ka shiga kudin shigansa dirhami ashirin ne kudin kasar yaro karami kuma kyauta ne fi sabilillahi ya shiga ya kallo haka aka kawata shi yanzu kwanan nan aka bude shi gaba ɗaya bude bangaren farkon bai wuce wata ɗaya da kaɗan ba to yanzu Allah dai ya taimake mu ya kare mu amma in ba haka ba yadda mutanen mu suke da ɗiban kuɗi na banza a bar talaka wanda babu magani babu abincin da za a ci malaman makarantu albashinsu ya gagara abincinsu ya gagara marayu a halin gaga na kayi to sai ga an koma can wajen hutawa mai ya kai ka hutawa ka bar talakawa a cikin halin gaga na kayi in ba 'yan najeriya ba wannan kuma ya shafi kusan kowane irin jinsin mutane a ƙasar nan Allah ya gyara mana shugabanninmu Allah ya sa mu wanye lafiya bayan wannan lambun a gefe sai suka sake yin wani lambu yanzu na musamman kwanan nan shi lambun da ake yi saura wata goma sha shida yanzu a gama shi shi kuma sunan wannan lambun wai the holy quran garden wato lambun qur'ani shi yadda aka yi tsarin lambun shine duk wata bishiyar da Allah ya kira ta a qur'ani an je an shuka ta a ciki bishiyoyi a ƙur'ani allah ya kira guda nau'in tsirrai daban-daban allah ya kira guda hamsin da hudu a cikin ƙur'ani a ɓangare na farko na lambu ɗin an je an shuka guda talatin da biyar guda goma sha tara za a sa a ɓangare na biyu amma a cikin goma sha tara akwai waɗanda ba a samu ba amma talatin da biyar an same su in ka duba ƙur'ani ya kira bishiyoyi kala-kala yanzu misali allah yake ce a yawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin ko kuma wa inabin a wata kira'a kaga an kira annakhil dibinu an kira inabi can ya ce watini wa zaitun kaga an samu attin an samu me an samu azzaitun hatta irin su tsamiya Allah subhanahu wata'ala ya kira su ‘ya'yan itatuwa kala-kala Allah ya kira su so waɗannan su ne sai aka ware sai aka ce wai lambun ƙur'ani sunansa shi ba a gama ba kawai ana so idan ka shiga ciki ya tunatar da kai da ƙur'ani ne kawai za a kawo lambun an sa bishiya kaza sai a nuna maka ayar da ke magana akan wannan bishiya a cikin lambun in an sa bishiya kaza sai a sa ayar da ke magana akai a daidai wurin na tunatar da kai bayan nan ana hira da director na lambun da ake yi sunansa dr muhammad nur shamun aka ce masa a bishiyoyin da kuke nema na aljanna ko wanda ba ku samu ba ya ce har yanzu dai da suke magana bishiya kwaya ɗaya ce ba a same ta ba a duk bishiyoyin da Allah ya kira Qur'ani kwaya ɗaya ne har a yanzu an yi an yi a samu sinadarin ta ba samu ba in an ce akwai dibinon aljanna ba ana nufin dibinon duniya ba ne amma su sai su ɗauko irin dibinon duniya su dasa ya tunatar da kai akwai dibinan aljanna amma wannan ba iya nufin ka shiga aljanna ba ne iya nufin akwai wata ni'ima kololuwa aljanna amma ga carbon copy ko kuma ga dai dan kwaikwayinta da aka yi a duniyance bishiya ɗaya ce ba a same ta ba wacce ce bishiya ba zai iya gaya mini jazakallahu khairan zadakallahu ilman wa imanan inna shajarata zaqqum wannan bishiyar wuta ne yace ita dai sun nemi ta sun rasa nace wannan ba za ku same ta ba sai ku yi hakuri to wannan shine the holy quran garden wato lambun qur'ani duk wasu ni'imomi da Allah ya kira na Qur'ani za a kwatanta wai sawwara maka su ne daga ciki akwai wani tunnel da aka yi idan ka shiga ciki a wurin kuma akwai ainihin kaman screens wato kaman TV sai ana playing wasu ababe da Allah yake bayani a Qur'ani irin yadda ake kaman na suratul Rahman sai ga ana yi ana nuna maka korama na ruwa na gudana ana nuna maka bishiyoyi suna gudana ana nuna maka wani korama na nono kamar yadda yazo cikin social kital korama na giya a nuna maka korama na zuma waɗannan ababe korama na ruwa wanda yake mai daɗi to sai ta nuna maka korama korama kala kala shi kuma in ka shiga cikin tunalin sai ka kallo in kuma kana so ka saurara ne sai ka riga ji akwai bangaren turanci akwai bangaren larabci akwai bangaren yare kaza akwai na audio sai a kunna ma sai ka ji ana kiran ayoyin a qur'ani da irin nau'in itatuwan da ke cikin lambun aljanna da irin nau'in koramin da ke lambun aljanna in ji kake so sai ka shiga tunnel din ji in kallo kake so sai ka shiga tunnel din kallo idan bishiyoyin kake so ka gani a zahiri sai ka rika yawo a lambun kana ga ayoyin ga su da larabci ga su da turanci ga su da faransanci ga su da musanci sai ka ga bishiyoyin irin su ga sunan a baya ana nuna maka wato irin su na duniya ba irin su na aljannan ba saboda aljanna akwai giya a duniya akwai giya suna suka yi tarayya amma daɗi da dandano ba ɗaya bane a aljanna akwai nono a duniya akwai nono nonon duniya da na aljanna sun yi tarayya a sunan ji ibnu abbas radiyallahu anhu daga nan ba su kara kulla alaka ba mafhum tayyib to wannan shi kuma lambun ba su bude shi ba sun ce sai shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu 1435 a wajen watan zulka'ada za a bude shi shi kuma wannan masu imani da suke son tunatar da kansu da dausayin aljanna wato kenan fi zilalil qur'an in kana so ka inuwantar da kanka inuwan qur'ani sai ka shiga ciki ka ji labarin da qur'ani ya baka na bishiyoyi to ga irin na duniya bishiyoyin nan in kuma na 'yan duniya kake so sai ka je wancan da aka kira shi dubai miracle garden shi kuma wannan sai mutum ya je shiga ya ga bishiya sama da nau'i guda miliyan 45 aka dasa wanda duk duniya babu wani lambu yanzu da aka yi na ni'ima da ya kai wannan an gama bangaren farko bai wuce sati biyu ba an fara shiga cikinsa bangare na biyu kuma sun ce sai bayan aikin haji insha Allah za a kammala sai a buɗe shi mai so ya shiga ya huta sai ya huta waje ne na tourism irin wannan yawon shakatawa da buɗe ido da ake yi to mai son zuwa wai sai je can ko wanda ko ba zai je ba sai taimaka marayu da kuɗin da sabbin musulunta daga jiyayyu jannatin a cikinsa akwai lambuna kala-kala a cikin aljanna tajiri min tahti al-anhar karkashin wannan lambunan aljanna din akwai korama da ke gudana wannan koramai sune aran ma Allah ya bamu labari a cikin suratul kitab ba musu koda guda hudu a gaggauce مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من مثل الجنة نعم أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد النار jannatin ماء حميما hmm. فقطع أمعاءهم misalin aljannar da aka yi alkawari wa masu tagawa Allah ya samu a cikinsu Allah ya ce fiha anharun min ma'in ghairi asinin a ciki akwai ƙorama na ruwa wanda yake me mai daɗin sha wanda ba mai tsaci ko mai ɗaci ba wa anharun min labanin lam ya ta ta'amuhu akwai korama na nono wanda ɗanɗanansa bai canja ba bayi da tsami kwata-kwata sai kuma wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina akwai korama na zuma mai daɗi ga mai sha amma ba irin zuma mai bugarwa ba Allah ya ji kanka da rawi ya ce shi korama na giya ba amma ba mai bugarwa ba kala rawi Allah ya ji kansa ya ce shi ban ya shiga aljanna dan giya zai zama me yasa ya ce saboda a duniya bai sha ba don dama ka'ida wanda ya sha giyar duniya an haramta masa giyar lahira kuma bi tsira da abinci sabbata a gare shi a hadisin muslim ya ce wanda ya sha giyar duniya a lahira sai ya sha tsibatul khibal tsibatul khibal shine jiyus na yan wutar jahannama jiyus da aka yi wa yan wuta na azaba dole ko ya shiga aljanna na bai ce sai ya sha wannan allah ya wajabta sai ya sha shi yasa shan giyan duniya akwai bala'i kar tsautsayi ya sa ka je ka gwada sa bakin ka a kanta Allah ya kare mu daga shanta sannan wa anharun min asalin musaffa ga kuma korama na zuma tacacciya ingantacciyar saka da babu ciwa a cikinta Walahun lahum fiha min kulli thamarat a cikin aljanna akwai dukkan yayan itatuwa da mutane suke bukata duk dan ice da ice da kake bukata a kawo maka sai a kawo maka idan ni ina bukatan apple sai a kawo ina bukatan ayaba a kawo aran ma yana bukatan <laughs> yana bukatar lemo a kawo masa yana bukatar kankana a kawo idan kai kana bukatar goruba ma za a baka <laughs> to idan kana son yalo ma za a baka waɗannan shine ni'imar aljanna duk abin walahun fi hamin kulli samarat duk abin da mutane suke so na ni'ima akwai idan aka shiga aljanna babu komai a cikin da sai ni'ima na farko hadisin bukhari ya ce annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce talakan aljanna ana ba shi kamar duniyan nan guda goma ne wannan shine talakan aljanna ga mata hurul in fil jannati ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciyar mutum duk inda ta iya hakaito daɗi ba ta taba hakaito daɗin aljanna ba duk waɗannan ni'ima Allah ya tara cikin aljanna kuma gabanin yan aljanna su shiga annabi ce suna shiga sai Allah ya tara su a hadisin bukhari da muslim sai a ɗauko mutuwa a siffar rago fari da bakin rago sai a kama mutuwa mutuwa sai a yanka ta da wuka sai a ce to ga mutuwa an yanka ta ku tabbata a ciki dindin dindin din babu fita to an riga an yanka mutuwa me ya saura shikenan kawai sai morewa kuma duk abin da kake bukata a cikin aljanna za a baka lilladina ahsanul husna wa ziyada lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid duk abin da kake bukata a cikin aljanna za a baka a aljanna ba a bacin rai a aljanna ko hasada ba a yi shi yasa Allah idan ya sa yan aljanna a cikin aljanna in akwai wani gilli da hikidu da hasada tsakaninsu sai an zare shi yasa yace wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan za su waye gari yan uwan juna ne kaman uwa ɗaya uba ɗaya babu wani gaba ko hikidu ko kuma hassada da juna komai an cire kawai kowa yana son dan uwansa ne kuma ni'imar aljanna kullum karuwa take yi ni'imar yau ta fita ta jiya ta gobe ta fita yau ta jibi ta fita gobe kamar yadda azaban wuta ke karuwa azaban yau ta fita ta jiya ta gobe ta fi yau ta jibi ta fita gobe to ita aljanna ni'imar ne yake karuwa haka annabi tsira da aminci sabata a gare sai ce akwai kasuwa aljanna kasuwar jin daɗi idan mutum ya je shiga kasuwar ya fito kawai kanshi yake a cikinta shi dan adam haka yake kanshi a jikinta kuma tsakanin babu cefa ne babu biyan hayan gida babu sayan fili babu gini a cikin aljanna babu sulhu tsakanin yara ko mata babu kishin mata balle a hana ka bacci duk wata matsala da ka sani a rayuwa babu biyan kudin magani duk wannan akwai hatta phcn kudin nepa ko babu biya aljanna babu biyan kudin wata bot balle a tona rijiya ko bohol duk wannan babu su kwata-kwata kawai komai zanzan ne kawai a cikin aljanna idan ka je kuma kana yi wa yara wa'azi akan aljanna kar ka gaya musu babu wannan ba za su fahimce ka ba sai ka ce akwai handset a aljanna akwai remote control a aljanna akwai balambalan a aljanna akwai tv a aljanna akwai gim a aljanna akwai mota a aljanna waɗannan ababe yara suke bukata ma dan ka ce ba a cefa ne ba a gina gida ba a to da mai hada shi da shi wannan shi dama abun daman kwata kwata bai shafe shi ba wannan kai ya shafa yanzu a wani dan uwa je na yi wa yara nasiha wai akan ni'imar aljanna yana bayanin babu cefane babu gina gida babu kaza ya gama duk bayanan da inda ya samu magidanta yana fara sai ga an gyara zama ana murmushi abun yayi su yara babu abun bai taba jikinsu ba saboda daman ba damu su bane tun a duniya ya ga muwazi ba wanda ya ji wani alamar wani yara sun ji daɗi Shi ne wani daga hannu ya ce malam ya ce ya ce akwai ana wasa da biri a aljanna ya ce ana wasa da biri to a nan ajin sai har gitse da dariya kowa yana jin daɗi wato tun da aljanna akwai biri to ai ni'ima ta kai ni'ima saboda shi yaro abin da yake so kenan wasa da biri to yanzu dan Allah ba wai a aljanna ba a duniya ka ba wan bai biri na wata ɗaya ya rika yawo da shi ai haɗu da aiki ai mu a rayuwar duniya ma ka ban biri ai punishment ne da wanne mutum zai ji da saya masa ayaba ko da bashi ruwa ko da daure shi ko da wanne zaka ji a tun a duniya ma kai biri punishment ne amma shi yaro da aka ce akwai biri a aljanna to ni'ima ta kai ni'ima saboda kowa matsalarsa daban matsalar ka kana zaune da yaronka damuwarka ta kai iyaka ka ɗauko shi a islamiyya kai damuwarka ta yaya za a yi da abin karya gobe da safe kai damuwanka ma a yammacin yau kai dai ka san ka bar masara a gida baka sani ba an samu abun miya ko ba a samu ba uwar gida ta yi da barbarin miya ko ba ta yi ba kai duk basirar ka ka hada gabar da makudu da arewa tunanin ka shin abincin yayi ko bai yi ba don kai ka san masara kadai ka bari a gida kana wuce babban upstairs yaro ya ce baba gina mana irin wannan idan za ka tsaya ka masa bayanin babu wallahi ba zai fahimce ka ba saboda shi duk dictionarin sa babu kalman babu shi yasa bahaushe ya ce yan ba ni babu in ka ce babu sai ce babu sayi wato shine wai da babu ma a saya masa don ita ma babun a da ita kudi in ta zama kudi sai a saya su taya shi yasa ake cewa yan ba ni babu so kawai idan ka iya zama da shi yace baba gina wannan sai ka ce to insha Allah za a gina <laughs> baba saya mana wannan sai ka ce za a saya insha Allah baba irin wancan motar saya mana ita sai ka ce to insha Allah za a saya to kun zauna lafiya amma bayanin babu ba zai fahimce ka ba gaba daya don ita kalmar babu a cikin dictionary sa babu ita gaba daya balle duba ma'ananta wannan kai kasan babu dan kai ne kai experience babu amma shi bai yi ba don haka a cikin aljanna akwai me za a dawwama a cikin wannan korama yana gudana kala kala khalidina fiha za a dawwama saboda ba a fita yan aljanna ba sa fita yan wuta ne ake samun wasu bayan sun yi remedial ko prelim sai a mai da su aljanna masu burbudin imani a zukatansu kenan amma aljanna duk wanda ya riga ya shiga cikin ta baya fita shine khalidina fiha abada za su dawama cikin ta lahum fiha azwajun mutahhara suna da mata mutahhara wanda suke tsarkakakku in an ce mutahhira wanda suke tsarkake kansu to waɗannan mutahhara Allah ya tsarkake su naturally matan aljanna sune ne hurul ain ba sa kaki ba sa yawo ba sa jinin al'ada ba sa jinin nifasi ba sa jinin istihaba hadisi ya ce kana iya gyara hulanka a cikin bargonta ga wani ya gyara zama ba zan baɗi waye ba ni'ima ne kan ni'ima abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ke cewa kana zuwa idan za a yi welcoming ɗinka ana taranka da mafi kankanta guda saba'in ne amma matanka kuma na duniya fa in suka je kuma su ne jagorori akan horolin in sun shiga aljanna idan ka je ka shi yasa Allah ya ce inna an sha'ana kunna in sha'a faja'alna kunna abukara urban turaba, mun sanya su mun halice su halitta lafiyayya in ji Allah subhanahu ta'ala muka sanya su 'yan mata babu tsofi matan aljanna ba sa tsufa ba wanda zaka samu a tankada kamar tsohuwar roka haka Allah ya halice su kullum 'yan mata ne kuma ga sunan za a gan su halittar suna kama da juna duk abin da kake bukata na halitta haka Allah zai amma idan Allah ya tashi sai ya dauki matanka na duniya duk yadda suke sai a kwaskware su a yi panel bitin din su, a daidaita su duk wurin da yake bukata a ciccike a ciccike inda yake bukata a rage a rage inda yake bukata a kankare a kankare sai ka ga an seta su in suka koma can su ne ogogin matan aljanna suna karkashin su ne saboda waɗannan suna da wani experience na aljanna ba su da shi kana zaune da wani zai ce yayi labari mai gida a duniya lokacin da masara ta kare sai hurulin da ce ah, me kuma masara ya kare ta ya kare saboda ita gaba ɗaya babu duniyar karewa a cikin ta aljanna kaɗai ta sani to shi kenan kawai babu komai sai ni'ima na ga abin da daɗi ko amin amin so haka za a hada azwajin mutahara yan mata ne tsarkakakku a wani asar na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa idan mutum yana bukatan a kara masa mata aljanna allah yana kara masa a cikin wani asar da Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullah ta'ala ya ce akwai bayin da suke neman ƙari sai Allah ya musu ƙari bayan saba'in ko saba'in da yankai sai a ƙara musu guda dubu biyar da ɗari hudu da yankai to babu cefane a ciki kaga babu damuwa ko babu cefanen da za a yi kawai sai ka aje suka ce su maka hidima kaza sai su maka lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid mata za su ce su kuma fa daga cikin malaman Qur'ani akwai da suka ce hurul ini ba su da janda a duk inda Allah ya kira su a Qur'ani babu inda yace kadai suna da janda so haka ke ma abin da ke bukata ne ma Allah zai baki shi yasa ya lahum ma yasha'una fiha waladaina mazidun duk abin da dan aljanna yake so za a bashi bayan ma an bashi abin da yake bukata sai a masa kari idan kace a kawo maka guda dubu ɗaya sai a kawo maka dubu biyu a ce ga kwaya ɗaya kuma rizab a gefe ko za ka bukata azwajin mutahhara tsarkakakku ne babu rikici babu complain kwata-kwata babu ba za ka je bacci wata tana ka bacci ba ba mai gaya ma bakar magana kawai kullun ni'ima ne kan ni'ima wa nudkhiluhum za mu shigar da su zillan wata inuwa zalila wacce take doguwa madawwamiya mai kauri duka ya shiga cikin zillan zalila inuwa ce doguwa mai kuma kauri sannan bayan nan me mai kuma sanyi ana neman inuwa ne mafiya yawa daga zafi ko kuma daga iska ko daga ruwa malamai suka ce shin a cikin aljanna daman akwai rana ne abdullahi ibn abbas allah ya kara masa ya ce babu rana aljanna sai da in mutum yana bukata iya gidansa ne sai a hasko masa da ita iya bukatarsa amma aljanna ba a yi ta da rana ba saboda rana nau'i ne na azaba don haka babu ita a cikin rana aljanna babu rana a cikin aljanna so da sai dai in kai kake bukata saboda lahum ma yasha'una fiha sai a baka in ba haka babu amma me yasa aka ce akwai inuwa saboda dan adam idan kana masa bayanin ni'ima da abun da ya sani ya fi kama hankalinsa aini me yasa kaga Allah yake maka bayanin mata aljanna da 'ya'yan itatuwa aljanna da koraman nono da zuma aljanna saboda su ne ka sani a cikin duniya na ni'ima sai aka ce maka to akwai original a aljanna wannan an baka kawai na duniya ne ka taba shi yasa Allah yake ta kiran sunayen dan kire abin da ka sani to yanzu da an halicci wani abu ne aljanna aka ce maka sunan abin da ke cikin aljanna ni'imansa shine farsu ka san shi a duniya baka sani ba so ba za ka taba jin da daɗin ni'iman ba to amma abin da ka sani a duniya sunansa na daɗi to sai a yi original ɗinsa sai a kai shi aljanna to saboda ɗan adam ya san duk inda aka kira inuwa to akwai hutu duk inda aka kira rana to akwai me akwai wahala da azaba to sai aka kira inuwa saboda kai daman ka san duk inda ake kiran inuwa to ana hutawa a wurin amma an ka ji rana to ana can ne an kasa dankali a bakin hanya ko doya ko yana gona yana barema ko yana can yana noman dankali ko yana can yana kiwon aladu duk inda ka ji rana abin akwai tsanani kisa sai Allah ya kira zillan zalila inuwa ce mai kauri mai tsawo mai ni'ima a wani wuri Allah yake cewa inuwa ce ta dindindin a rama kana da aya Allah ya ce ukuluha da'imun wa zilluha abincinta yana da dindindin wa zilluha ma da'imun inuwata ma dindindin ne baya yankewa inuwa ta baya karewa kuma inuwa ce mai tsawo shi sa Allah ya ce wa zillin mamdud da inuwa wacce take yalwatacciya duk sai inda kallon kai kare kake ganinta kuma inuwa ce mai tare da inu ido ido na raham na ainihin koramai shine innal muttaqina fi dhilalin wa uyun masu takawa suna karkashin inuwoyin nan suna cikin inuwa suna hutawa ga korama na wulgawa karkashin su ga koraman nono ga na zuma nan ga koraman ruwa mai daɗi ga koraman giya nan da bata bugarwa saman su ga 'ya'yan itatuwa da bishiyoyi to sai Allah yana baka labari da waɗannan ni'imomi yana ban labari da waɗannan ni'imomi saboda su muka sani so haka in an gaya mana su din za mu fahimtar ni'ima mafhum tayyib so haka amma in ba haka ba shi yasa hadisi ya bayyana ni'imar aljanna zuciya ba ta iya hakaito ni'imar da ke aljanna duk yadda ka iya sawwara jin daɗi ka iya tsara rayuwa ta yi daɗi ba za ka iya sauwara daɗi na aljanna ba ba za ka iya sauwara ni'imar da ke cikin aljanna ba saboda mai dalili ni'imar ta fi karfin tun a duniya zuciyar ɗan adam ta iya hakaito ta ba za ka iya hakaito ni'imar ba saboda girmanta da daɗinta da tanadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya a cikinta muna roƙon Allah ya mana baiwa da aljanna hadisin bukhari annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace idza sa'altumullaha fasaluhu firdaus idan za ku roki Allah ku roke shi aljannan firdausi a hadisin muslim yace inna fil janna mi'a daraja a adda Allahu lil mujahidina ma baina darajataini kama baina samai wal ardi a cikin aljanna akwai daraja ɗaiɗai guda ɗari duka Allah ya tanade su dan 'yan gwagwarmaya da iliminsu da dukiyansu da ƙarfinsu da kujerarsu duk sun shiga cikin jibin usaimin rahimahullah tsakanin darajar farko zuwa na biyu ratan ya kai tsakanin daga nan kasa zuwa sama shine tsakanin aji ɗaya zuwa na biyu zuwa na uku ya Allah ka ba mu aljannan firdausi Allah ka hada mu da ni'iman aljanna Allah ka kara mana a cikinta Allah ka ba mu dukkan ni'imar da kake ba wa bayin da ka aminta da su a lahira ina ga sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله malam mai tambaya ta farko shi ma dai godiya yake yana Allah ya saka da alheri da irin wannan tafsirin da kake gabatar mana da shi yake cewa shin malam kasancewa an ce lahum ma yasha'una fiha shin me san aihuwa shi ma zai samu ai abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yadda da bayanin da ibn usaimin rahimahullahu ta'ala ya cikin fatawa mu'asira ya ce duk abun da dan adam yake bukata a aljanna allah subhanahu wa ta'ala zai bashi shi yasa ya ce lahum ma ya sha'una ai bai tsaya ba bai ce lahum ma sha'u ba kalmar ma ya sha'una ashe fi'ili ne muzari'i zai ci gaba da wanzuwa duk time da kaji kake sha'awa a kawo maka za a kawo maka idan kana ciki sai kace kana sha'awan ganin masjidul qur'an sai a sawwaro maka shi a kawo maka shi sai ka ce bari mu tuna duniya lokacin da ake bamu labarin aljanna Allah ya tara mu a cikin ta Allahu ta'ala alam sai wannan tana neman mafita ne a wurin malam kasancewan tana tare da mijinta wadda sun aihu suna da 'ya'ya sun kai guda shida amma a yadda ta ce mijinta kusan mazinaci ne matansa matan da yake zina da su har gida suke binsa shine ta rasa yadda za ta yi in ta yi masa magana baya ji shine take neman mafita za ta iya neman saki a wurinsa idan ta yi ta yi ta yi ya gagara za ta iya neman saki a wurinsa saboda azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la ha, illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika alal mu'minina auren mazinata haramun ne ga mu'minai ji Allah subhanahu wataala an haramtar ga mu'minai in kin yi kin yi ya gyara zama da mazinaci ba da amfani don ba matar da ke zama da mazinaci sai ko yar uwarsa mazinaciya ko kuma mushirika duk wanda ta zama da mazinaci to ɗayan biyu ne ko mazinaciya ne irin ta so da an ta daman ƙwarya sama dai da na ƙasa ko kuma ita mushirika ne laifinta ya fi nasa muni amma matukar ba haka ba ba ta zama da shi an shi yasa Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari rahmatullahi alai yace ai wa yajibu hijranuhu shi fasiki wajibi ne a kaurace masa in an yi an yi gyara bai gyara ba to kaurace wa fasiki wajibi ne idan ma ka zauna da shi ya shiga cikin arradi kalfa'il wanda ya yadda da abin da aka yi kaman wanda ya aikata ne na sabon Allah don haka wannan mai imani ba za ta yi ba muna roƙon Allah ya sa ya gane ya daina in ba zai gane ya daina ba Allah ya raba auren ki da shi ya hada ki da mijin da ya fi shi alkhairi mutane da yawa sun dauki zina yanzu ado ne da na yi magana a tafsirin mata wani sanata da na gani a Abuja abun ya ban tsoro a wani lokacin na sauko kafin na so nan dan tafsiri a wani lokaci abin da na gani yake yi da mata aka bar labari a wurin da yake sauka abin ya da hankali na ido na ya gani ba wani yake gaya mun ba na ce in dai irin waɗannan su ne jagororin al'umma to mun shiga uku Allah ya gyara mana su Allah ya gyara mana su mu ma Allah ya gyara mu ba ina nufin duk wani sanata mutumin banza ba ne amma dai wanda na gani iya da awar musulmi ne a hotel suka ce irin matan da yake zuwa da su hatta waɗanda ba musulmi suna Allah wadai da abin da yake inda zan kira sunan kun sani amma wasirru fi ma yusarru shi Allah ya sa ya gane ya gyara abin babu daɗi in na gaya muku abubuwan da muka tare yake a wurin wallahi hankali zai tashi sai ku koma gida ku gagara yin bacci wannan daɗin aljanna zai nemi raba ku da shi a yanzu la karatun da aka yi kenan garin bar ku shi kan da gurbata muku ko Allah ya gyara shi ya gyara mu gaba ɗaya ya gyara mana dukkan musulmanmu da kowa da kowa wallahu ta'ala alam sai wannan yake cewa malam su bi ne suke gidan haya sai ya kasance wato matan makwabcinsa tana gaba da matarsa kai karshe ma sai ya kasance shi ma yana gaba da shi shi ne sai ya neme shi ya tambaye shi ko akwai laifin da ya yi sai ya ce a shi dai shawaran da yanke kenan ba zai masa magana ba shi ne yake tambayan malam yaya zai yi suna cikin halin jarrabawa mai girma sai dai shi da ya magana din ya kama hanyar kubuta insha Allah ta'ala daga cikin halin jaraban da ake ciki akwai hadisi riwaya na Bukhari rahmatullahi alaihi da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana idan musulmai suka yi kwana uku sun gamu da juna ba sa magana da juna Allah ya haramta musu aljanna wannan hatsari ne mai girma in kai ka masa magana shi ya ce ba zai maka magana ba kai a wurin Allah subhanahu wata'ala ka kubuta hadisi bayan wannan akwai hadisi da sheikh muhammad nasir ya inganta cikin sahihul jami annabi tsira da aminci sabbata a gari shi yake cewa ah, ya gafirallahu azza wa jalla likulli muslimin yu'minu billahi wa la yushriku bihi shay'a Allah yana gafarta wa dukkan wani musulmi da ya imani da Allah da bai yi shirka ba yawmal ithnain wal khamis duk ranar litinin da alhamis illa rajulun bainahu wa bain akhihi shahana sai dai banda musulmin da tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba mai muni waɗannan Allah baya yafe musu ya ce an zai ne, hatta yastaliha ku dan jinkirta waɗannan guda biyu har sai sun yi sulhu mala'iku su ce a gafarta wani da wani sai Allah ya ce a ku bari har sai lokacin da suka gyara tsakanin su idan wanda in ɗaya ne yake gaban kai ba ka yi in ka gama da shi zaka yi sallama assalamu alaikum rahmatullah in an masa rasuwa zaka masa ta'aziyya idan kuma abun farin ciki ya faru zaka masa murna kai kai wannan shi baya maka yanke to kai a wurin Allah ka kubuta dan kai an maka mutuwa bai ta'aziyya ba kada ya dame ka kai dan musiba ta auka maka bai ma daje ba kada ya dame ka don ka kira shi walima bai zo ba kada ya dame ka kai a wurin Allah ka kubuta yanzu nauyin shi ka dorawa so haka kai ka ci in ka ganshi mafi kanganta ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ya amsa ya kubuta in bai amsa ba ka sauke wuri nauyi a wurin Allah subhanahu wataala ka umurci matarka in ta gama ta sana wulgawa mafi kankan da ce mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in ta amsa ta kubuta ba ta amsa ba ta ɗora nauyi a kanta Allah ya kare mu daga gaba da yan uwanmu Allah ya kare mu daga rashin yin magana da yan uwanmu wallahu ta'ala alam sai wannan yake cewa malam mutum ne ya saki matarsa har sau biyu bayan ta gama idda sai ya sake auro ta shin malam ya matsayin wa'annan sakin na baya matukar bata kara aure ba a fahimta mafi inganci waɗancan shika guda biyu za a irga da su ne wannan shine magana mafi inganci akwai fahimta ta wasu malamai irin ibnu hazmi da suke ga in har ta gama an sake sabon aure ya rusa shikan baya amma abin da ya fi tabbata cikin fatawa ta Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah cikin fatawa min al-Haram al-Makki shine matukar ba wani aure ta yi ba to waɗannan shika suna nan akanta wallahu ta'ala alam sai na ƙarshe suke cewa malam akwai wani ne da ya toni rijiya sai kasance bai mata marfi ba yara suna fadawa ciki suna tunanin yana jin magananka amma su sun yi masa magana sai ya rinka bata rai shine suke neman malam ya yi masa nasiha to bil hakika ka tona rijiya dan uwana da aka ce kake jin magana ta a batta a buɗe yara suna fadawa gaskiya ko da ka tona rijiyar don jihadi ne a sha ruwa fi sabilillahi to barna kuma ta fi shayar da ruwan yanzu girma saboda ran mumini din a wurin Allah ya ma fi dakin Ka'aba aiko ran mai imani ya fi ɗakin Ka'aba a wurin Allah la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslimin hadisin Imam an-Nasa'i rahimahullah ma a'azamuki wa a'azamu hurmatuki wal mu'minu a'azamu inda Allah minki cutar da mumini namiji da mace bai da amfani ta kowane irin bangare idan akwai cutarwa da zai faru ga mai imani to mu kauce alladhina yu'dhuna almu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman azima so da ka dan uwana ka yi kokari ka gari jiyan nan an sa mata murfi idan har ba za ka iya kange ta a sa murfi a rufe ba wallahi lazim hakura da ita yafi alkhairi da a yi asarar ran mai imani kwaya ɗaya dalilinta in akwai halin murfin ko kuma wani uwa da zai taimaka da rufe ta sai ya same shi ya ba da guduma dan a mata murfi din sai ya zama sun yi tarayya wajen samun lada na rufe ta daga cutarwa da kuma ɗiban ruwa da zai amfanar da al'umma allah ya ba da ikon kyautata ta da rufe ta don ta amfanar da al'umma da wallahu ta'ala alam sai masu neman addu'a wurinka da sauran 'yan uwa musulmai wadda lokaci ba zai ba da dama a faɗi bukatunsu ba to dukkan bukatunmu na alkhairi allah ya biya mana sharri Allah ya kare mu ya jikan iyayenmu da malamanmu ya kare mu daga wuta gobe kiyama ya tsunduma mu a cikin aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam